أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تقيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين ترى كو عشرين تكوس دوة جماد الأول هجرا من دن الله صلى الله عليه وآله وسلم دبوتيا دتنريه دو دا أربعين دي دي yayin da ya daidai da hudu ga watan biyu shekara 2019 a wannan masallaci na babban sahabi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine masjidu wato abi ubaidati ko abi ubaidata amir bin zarra masallacin da ya fi shahara da masallacin malam khamis al-misri da ke nan bypass inda muke gabatar da darasi a cikin littafin al-imam tahawi Allah ya ji kansa mai suna al-aqidatu at wannan kuma ina ganin shine darasi na talatin da ɗaya a cikin wannan littafi na shi al'imamun tahawi Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama za mu tashi a gaba ta ɗari da ɗaya malam yake cewa wala nusaddiqu kahinan mu ahli sunna ba ma gasgata bokaye wala arrafan ko 'yan duba wala man yadda'i shay'an ku wanda yake da'awar wani abu abin da yake da'awa yake kiran mutane a kansa yukhaliful kitaba ya saba wa littafin Allah subhanahu wa ta'ala wa sunnata ya saba wa wa babban mai gida annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ijma ummati sannan ya saba wa ijma'i na al'umma wannan gabar da malam ya faɗa ya ce wala nusaddiqu ba ma gasgata kahinan boka wala arrafan ko ɗan duba malamai sun yi ƙoƙarin wajen yin ta'arifi suka ce kahin shine wanda yake da'awar sanin abin da ya wuce a baya Arrafan kuma shine wanda ke da'awar sanin abin da zai faru a nan gaba matsala ta bokanci matsala ce da ta daɗe a duniya wannan yasa za ku ga cewa kowane annabi Allah yana aiko shi gwargwadon irin abin da ya fi shahara a zamanin shi ko da annabi Musa ya zo bokanci da sihiri yana mugunci yana da tasiri wannan yasa za ku ga hatta fir'auna lokacin da ya kira in sihiri alkawarin da ya musu shine idan an kafa gwamnati ya ce kuna daga cikin makusanta shi yasa za mu ga cewa annabi musa da yana hanya daga garin madiyana yana dawowa zai dawo misra lokacin da allah ya yi tambayi gana da shi ya ce masa wa ma ka bi yaminika ya musa me yake hannunka na dama kala allah da ya tambaya annabi musa ya fi sani sai ya ce a asaya wannan sanda ta ce atawakka'u alaiha ina kishin gida a kanta wa ahushu biha ala ganami sannan ina kabo ma dabbobi na ganye da ita waliya fiha ma'arib ukhra ina wasu bukatun na daban da ita qala sai Allah ya ce masa alkiha ya Musa ijifa da ita fa alqaha sai annabi Musa ya jifa da ita fa idha hiya hayyatun tas'a sai gashi ta zama wani irin maciji tana gaugawa a wasu surorin Allah cewa ya fa idha hiya su'banun mubi sai gashi ta zama wani irin kwamartin maciji kato ya saboda girmansa zaka dauka aljani ne sai da annabi Musa Allah ya ce walla mudbiran walam yu'aqib sannan Allah ya ce ya Musa la takab aqbil wala takab inni la yakhafu ladayya al-mursal kakka da tsoro manzanni in dai a gabana ne Allah ya ce ba sa firgita ba sa jin tsoro wannan abin da Allah yake wa annabi Musa a wannan lokacin cewa wadda wadmum yadaka fi jebika takhruju bayda min su in ayatan ukura yi haka duka wasu muƙaddimatu ne cewa akwai wata matsala da zai je fuskanta nan gaba idan yanzu annabi Musa bai saba ganin a saki sanda ta zama macijiya ba to nan da aka zo akwai matsala shi yasa da Allah ya ba da labari bayan ya aiki annabi Musa da Haruna ya ce su disi wa Fir'auna wa'azi su ja hankalin shi su tunatar da shi Allah sannan su faɗa masa magana mai tauhi saboda akwai mulki a hannun shi In haba ila fir'auna innahu tala ku tafi wajen shi to shi yasa za mu ga cewa kafin nan da Allah ya ce annabi Musa ya tafaka sai da ya daga hannu ya roki Allah ta rabbi shrah li sadri wa yassir amri Allah ka bude kirjina ka sauƙaƙe al'amarina wa hal uqdatan bil lisani Allah ka kwance kullun dake na. ta yadda idan na je mutane za su fahimci magana ta da Allah ya ce musu su tafi in sun je su faɗa masa magana mai taushi fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha qala saka ce rabbana innana nakhafu innana nakhafu an yafruta alaina aw an yadaga qala Allah ya ce musu la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara fa atiyahu kuje kuje ku same shi fa qula inna rasula rabbika fa arsil ma'ana bani isra'ila wa la tu'adhibuhum ku ce mai ku yan sako ne daga gurin Allah ya saki bani isra'ila ya dina azabtar da su karji ina ka bi ayatin mardab wassalamu ala man ittaba al-huda da aka je aka yi masa wa'azi inna qad uhiya ilaina anna al-azaba ala man kadzaba wa tawalla mu da kake gani Allah ya mana wahayi cewa azaban lahira ta tabbata ga duk wanda ya karyata dokar Allah ya juya mata baya ana gama sai ce fa man rabbukuma ya Musa wai Allah nan da kazo kake ta magana ya aiko hukuman zani ne waye ma shi tukunna famar rabbu kuma ya musa annan musa bai yi fushi ba bashi amsa ya ce rabbu nan ladhi kulla shay'in khalqahu summa Mahada. Allah da ya halicci kowane irin abu sannan ya dora shi akan tsarin da ya kamata ya dora shi ya ce masa fama balil qurunil ula annan musa ya sake bashi amsa ya ce qala ilmuha inda rabbi fi kitabillahi dillu rabbi wa la yansa Allah da kake tambaya waye shi allazi ja'ala lakum al-ardha mahadan wanda ishin fada muku ƙasa وجعل لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا cikin abin da ƙasa take fitarwa bayan an saukar da ruwa daga sama ku wanda kuke ci wa ra'au an'amakum aku wanda kuke ciyar da dabbobinku sai ya ce masa inna fi zalika laayatin liulil nuha bayan duk da aka gama Allah sai da ya ce wa laqad arainahu ayatina kullaha duk wani dalili da za a nuna wa fir'auna dan ya ga girman Allah sai da aka nuna mai amma fa kazzaba wa aba ya karyata ya ce kwata kwata san bai yadda ba ya ce wa annabi Musa aditana li tukhrijna min ardina bi sihrika ya Musa fa fala na'tiyannaka bi sihrin mislihi faj'al bainana wa bainaka maw'idan la nukhlifuhu nahnu anta wa anta wala anta makanin suwa aka zo aka haɗu za a tattauna kafin a zo a yi muƙabala sai da annabi Musa ya ce musu wai lakum la taftaru ala allahi kadhiban fa yusitakum bi azab wa qad khaba man iftara amrahum bainahum wa an-najwa qalu in hadani la sahirani har zuwa karshe to sanda aka zo suka ce ya Musa in ma an tulqi wa in ma an nakuna awwala man alqa ko dai ka fara jefa sandaka ko mun mu jefa annan Musa ce musu bal alqu ku ku jefa Allah ya ce da suka jefa fa idza hibaluhum wa isihum sai ga su da igiyansu su yukhayyalu ilayhi ana suranta annabi musa min sihirihim saboda mugun tasirin da suka yi da shi ne sihiri annaha tas'a sai gashi sun zama maciji suna gaggawa sun dun annabi musa a wannan mawkifin ne Allah ya ce fa aujasa fi sihi khifatan wallahi sai da tsoro ya kama annabi musa to kaga da a ce a baya bai saba ganin sanda ta zuwe ta zama macijiya ba a ranar ne aka zama farko sannan mun sha faɗa muka ci a gurare da dama Allah yana haɗa kamanceceniyar wa annabi da ta annabi Musa wanda suke cewa bai yiwa a ce amma annabi sirri ƙur'ani ya kamata su fara karetawa domin ƙur'ani ya tabbatar da cewa wa annabi Musa sirri kuma ya kama shi saboda kama shi da Allah ya tabbatar da cewa fa'auja safina su khifatan Musa sai da shi kanshi annabi Musa ya tsorata sannan Allah ya ce kunna la takhaf innaka antal a'la wa alqi ma fi ka talqafu ma sana'u inna ma sana'u da sahir dabara ce ta sihiri sannan Allah ya ce wala yuflihu sahiru to sai ga wani ya kafa hujja da wannan ayar cewa dan sihiri ba zai taba samun nasara a duk inda yake ba wai ko ya sihirin ba zai ba shi bane ma'anan ayar wala yuflihu sahiru haythu ata a lahira ake magana domin in ka ce ba zai samu nasara ba ai muna kallo a duniya ana musu sirin kuma yana musu tasiri ko kuwa a lahira ne ba yadda za a yi dan sihiri a duk inda yake samu nasara sannan in ka hada da nasarar da ya samu da hasarar da zai a lahira ai bai samu nasara ba bai samu nasara ba wannan shi ne to da haka a lokacin da ya zamanto sihiri ne ke ci a zamanin annabi musa to da allah ya tashi aiko shi sai ya aiko shi da mu'ujizar da ta fi ƙarfin in sihirin a zamanin annabi isa da likitanci da sihiri haka yake tasiri yake ci da Allah ya tashi aiko annabi Isa sai ya aiko shi da mu'ujizar da ta fi karfin likitanci da sihiri dan ba wanda yake da iko ya je kabari ya tayar da wanda ya mutu ya dawo cikin mutane ya ci gaba da rayuwa duk sihirin shi kuwa duk likitancin shi amma annabi Isa wa yastakhluqul mauta wa yastakhrijul mauta bi idni annabi Isa na zuwa ya je taso da na cikin kabari Allah ya dawo masa da ya dawo cikin mutane ya ci gaba da rayuwa wannan mu'ujiza ce da tafi karfin kowane dan sihiri to lokacin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu abu biyu suna ci na farko akwai maganan bokanci yana ci sannan malamai sun faɗi cewa duk inda ka ji ana magana ta bokanci da sihiri to bai taɓa yiwa sai an samu ittifaqun al-ittifaqun baina sahiri sannan waljin sai an samu haɗuwa haɗin kai tsakanin mai sihiri da kuma aljini su yarjejeniya shi aljanni ya daga abin da yake so a dinga masa sannan sai ya yadda mu'amala da shi mutum shi yasa za mu ga wahida abdulsalam bali cikin littafin shi waqatul insani min jini. da zai kawo hanyar da mutane ke bi wajen su yi mu'amala da aljanu sai ya faɗar hanyoyin duka saboda yanzu a nan wajen a karatu wallahi da za a faɗi cewa ga hanyar da ake bi a sami sila da aljanu wallahi wani zai ce bai yadda ba sai ya gwada abin kuma daga nan da ya gwada shikenan ya samu jarrabawa kuma Allah ya kiyaye da haka suka ce haɗin kai ne tsakanin aljani da shi mai sihiri to gwargwadon yadda mutum ya kai wajen kafirce ma Allah gwargwadon shi kuma yadda aljanin ike da gaugawa wajen yadda da kai shi yasa ya danganci wani irin aljanu kake mu'amala da shi dan da nassan qur'ani su aljanin sun faɗa da kansu cewa wa anna na nasalihuna wa minna dona zalika kunna tsara'ika su kansu hanyoyi ne daban-daban akwai musulmi akwai arna a cikinsu akwai ma marasa addini akwai ahalin sunna akwai yan bid'a akwai yan shi'a akwai duk matsayata akwai a cikinsu kunna qara'ika kidara to kafin Allah ya aiko annabi lokacin da annabi ya je ta'ifa bayan Allah ya aiko shi mutanen ta'ifa suka ki karɓar da'awarsa aka yi masa jafa'in da aka yi masa lokacin da annabi ya baro ta'ifa kafin ya dawo garin makka ya zo yana wa an sahabbai sallah to a lokacin ne aljanu su kuma suka zauna suka ce to da suna hawa sama su je su jiwo maganar da Allah yake da mala'iku amma yanzu sama fa ba ta haiwa da kansu suka ce wa anna kunna naq'udu minha hama lis-sam amma fa man yastami ila ana duk wanda yace zai hau sama ya jiwo maganar da Allah yake da mala'iku to ya ji lahu rasa rasada zai samu tauraro yana jiran dako ya bugo shi suka ce to tun da kuka ga mana hawa sama da lafiya lau yanzu saman nan ba ta haiwa to ko wani abu da yake faruwa a doron ƙasar nan sai suka ce abin da za a kasu gida uku wasu sinan wasu sinan wasu sinan yanzu yanzu nan abinci ko labarin abin da ke faruwa a duniya to kuma daga cikin miza ta aljani wacce Allah ya masa yana da sauri wannan abin yake firgita wasu daga cikin mutane wayanda suka yi bangaren inda annabi yake ko da suka zo daidai lokacin sallar asuba sai suka samu yana karatun qur'ani a sallah to suna zuwa suka ce to wannan abin shine sababin da yasa da suna hawa sama amma yanzu saman ba ta haiwa da suka zauna suka saurari karatun alqur'ani annabi yana gama karatun qur'anin ya musu tasiri sai suka koma sun musulunta shine wa israfna ilayka nafaran min al-jinni ka tuna lokacin da muka karkato maka wata jama'a daga cikin aljinu yastami'una al-qur'ana falamma hadaruhu sanda suka halatto inda annabi yake kalu an situ suka ce masashi ai shiru falamma qudiya wallau ila qaumihim suna gama su har sun musulunta sun karba addini shi yasa malamai suka ce wannan yake nuna cewa kai da kake da awa ga wasu mutane in ba su karɓa ba matsala ka bane ka ci gaba da yi tunda yayin da ake ganin mutane na da kangarewa ko sannan aljani ya fi ɗan adam kangarewa to idan mutane ba su karɓi da awar ta annabi ba to ga aljanu sun karɓa shi yasa daga baya Allah ya ce masa qul uhiya ilayya anna istama'a nafarun min al fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba an lalle mun wahaice wata jama'a daga cikin aljanu sun saurari wannan alqur'anin يهدي إلا الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا حزوا قرشي wannan shine abin da ya dinga faruwa a wannan lokacin da haka da Allah ya yi ko annabi ko da ya ya samu shi ma bokanci yana da tasiri harkar jinnu tana da tasiri da shaidar shaidarsa cewa wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uzuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum wasu mazaje ne daga cikin mutane suka dawo suna neman tsari da wasu mazaje daga cikin aljanu wannan yasa sai ya ƙara ma aljani girman kai da jin cewa shi wata tsiya ne wannan shi ne abubuwan da suka dinga ainihin wato to don haka ya zamanto ko da annabi ya zo bokanci yana ci ɗaya sannan na biyu babban abin da yake ci a lokacin banda bokanci akwai maganan fasaha kwarewa wajen magana da haka da Allah ya tashi sai turo annabi da littafin da yake ɗaukan uslubi na waƙa ba waƙa ba ya ɗauki uslubi na sada'u kuma ba sada'u ba ne shi yasa kuka ga da suka rasa yadda za su yi sai ya zama ba abu ɗaya suke faɗa akan annabi ba wani lokacin su ce bal qalu a ahlami yayaye mafarki annabi yake zo ya karanta bal tarahu su ce kirkirwa ya bal huwa sha'ir su ce wani lokaci mawaki ne wani lokaci su ce asatirul awwalina katabaha fa hiya tumla alaihi bukratan tatsinoyin mutanen farko ne yake sawa a rubuta mai sai yana karanta mutane shi yasa suna gamawa sai Allah ya ba su ansa ya ce kul anzalahu ya ya'lamu sirra fis samawati wal ardi ka ce wanda ya saukar da littafin nan wanda ya san abin da ke sama da ƙasa ne shi yake saukar da littafin nan ba waka ne ba sihiri bane ba bokanci bane wa ma huwa bi qawli sha'ir haka Allah ya ce mai musu da martani da raddi to shi yasa kake gani Qur'ani da ya tashi sai ya dauki wani uslubi wani lokaci wanda zai dinga karewa da kalma iri ɗaya wanda a ƙa'ida na larabci sada'u ne ko waka ke iya ɗaukan wannan uslubin amma kuma Qur'ani ba waka bane dan na suratul qamar tunda Allah ya fara ta da iqtarabatis sa'atu wa shaqqal qamar kowace ƙarshen aya da ra'un take karewa har zuwa aya ta ƙarshe da Allah ya ce innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir da ra'un tun daga aikata bata sa'ati wa shaqal qamar yanzu suratul shamsi haka ta fara wa shamsi wa duhaha wal qamari idza talaha har aka jefa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim wa sawwaha wa la yakhafu uqbaha to wannan yasa abin ya rudar da su suka ce qur'ani wato bokanci ne sannan qur'ani waka ne Allah ya ce mai musu da martani cewa ba waka bane kuma abin da ke tabbatar da mu'jizar qur'ani yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu hijira da qur'anin nan ƙarya ne wa'inda suke da gurin su ga cewa annabi ya kunyata idan duniya to da ya kamata su taru su ƙaryata annabi ta hanyar qur'anin da ya zo da shi amma ba su iya ba tunda Allah ya ce wa in lam taf'alu walan taf'alu idan a baya ba iya kawo misalin ko aya ɗaya bane to a gaba ma ba wanda zai iya kuma inda suna so su ƙaryata annabi to ya kamata a samu wani wanda zai karɓa wannan tahaddin ya zama to zai iya zuwa da kwatan abin da Allah ya ce ba za a iya zuwa da shi ba wannan shine Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu to yanzu matsalar bokanci da sihiri ita take ci cikin al'umma jiya na yi magana a karatunmu na riyadu salihina na ce sai dai wanda Allah kawai ya tsare na farko zaluncin da aka yi wanda zai buɗe littafi ya karantar da mutane bulugul maram riyadu salihina iziya risala ya karantar da mutane aƙida sai ya ce masa malami sannan su ma mai ake ce musu malamai ake ce musu saboda da idan ana maganar boka da hausawa suka sani da boka mutumin da ya bar cikin gari ya koma daji yana rayuwa akan dutse ko kan wata tsamiya ko cikin wani kwari sai in kaji can za ka same shi shi mutane suka sani a matsayin mai amma yanzu bokancin an canza masa riga za ka iya samu yanzu boka ya fi kowa gida mai kyau a unguwarsu watakila ma har da security gwamnati na bashi ko kuwa haka ake an canza masa suna kuma wallahi sai ka samu sai dai wanda Allah ya tsare na faɗa jiya na ce galibi kaso goma daga cikin ma'aikatan gwamnati kaso shida ko bakwai suna da alaƙa da malaman tsibbu yake kenan suna da alaƙa da shi 'yan siyasanmu haka 'yan kasuwanmu haka matan aure haka wannan shine bala'in da yake faruwa yanzu kuma na sha faɗa a munasabobi da dama na ce na rantsi da Allah duk wanda za a je gurin shi kaga yana ba da wani asiri ko laƙani yana yi to kakkara ba ɗayan biyu idan bai ta'amuli da aljanu abin bai yiwa bai yiwa bai taɓa yiwa sai ya zamanto in yana ta'amuli da aljanu to abin zai yi kuma da abin da baka tunanin zai yi din zai iya yiwa din in dai mutum yana ta'amuli da wato aljanun zai iya yiwa shi yasa sai ka ga mutum an ce maka an rufe iyafon ba wata iyafon da ke tashi amma wanda za su je aikin hajji sai su ce ma sun gan shi a can tare haka aikin hajji da shi sannan lokacin da zai dawo najeriya duk duniya ba wani jirgi da ya fara tashi daga saudiya ya koma ƙasarsu amma na gama aikin hajji sai ka da an ci yayi mai ya dawo to in kana ta'amuli da aljanu wannan yana da sauƙi su ɗauke ka su kai ka in ka gama su dawo da kai bisa ga wani sharaɗi da wata yarjejeniya tasu wannan shi ne. jiya na faɗa na ce ɗaya daga cikin manya-manya da suke da mukamai a gwamnati akwai wanda ya ce man fa idan ana tafiya fa kawai fa sai wani ya shiga gaba ya ce a tsawa aljanu za su wuce wai saboda shi yana ta'amuli da su wai a dakata ga aljanunan za su wuce wani ana zaune a ofis wata takarda ta faɗo sai tashi ya fara ne ta ai ba haka muka da ku ba ya za ku mun haka wai yana nufin aljanu ne suka suka dauko takarda suka wurgo ta ƙasa shi yasa Allah madaukakin sarki zai faɗa a alƙiyama ya ce balkano ya abu dunar jinna mutane wallahi bauta aljanu suke kuma mafi yawancinsu da aljanu suka yi imani Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu gashi nan muna kallo na ce kuma saboda mutane ba su gane addini ba eh yanzu yau sai ka ga mutane sun fi girmama al'amarin kaba'ira sama da matsala ta aƙida eh? inda za a ce masallaci Allah ya kiyaye a samu wani riman ne ya aikata kaba'ira ko zina kowaye sai mutane sai ce ba zai yi masa mafasiki sallah amma da za a ce yana limanci sannan yana ɗan ba da 'yan harkoki na irin wannan dabaran ta ko wanda maza su ya kamata a uzuri a taimako yake bayarwa yana ba da yana ba da taimako haka za a ce Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu to harkar bokanci tana ci yanzu sosai ƙwarar gasken gaske irin wannan karatun da muke yi to dama sai dai ka yi shi kamar yadda Allah ya ce fa kharaja ala qaumihi fi zinati qala alladhina yuridun alhayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya qaruna innahu zuwa hazin to sai dai ka neme shi ya zamanto sawabul liman amana lada ga wanda ya imani da gidan lahira duk wanda kaga zai ɗauki kuɗin shi ya baka kana irin wannan karatun dan karayu to mutum ne da yake san Allah kuma yake san annabi Muhammad amma ba haka ba to sai dai ka wulakanta in ka da mutane na cewa za su tafi wajen malam za a je neman taimako to ba wai fa ana nufin malam wani ma yana ganin cewa bukata ta taso ya zo ya ce da Allah akwai bukata ka sa wannan duk bata lokaci shi yasa har akwai waɗanda ake ce musu malam mai gobe da nisa wayan ka taho da bukata gobe gobe a kai ma gobe an bata lokaci yanzu yanzu kake santa eh to an gama yanzu cikin irin wa'annan wa'anda ake ce musu malaman nan fa yanzu ba cikin su bane can kwanaki wani mutum wanda ya auri mata tamanin da wani abu eh ai ya buɗa ko alaihi min Allah ma yastahiqu Allah ya masa abin da ya dace da shi kuma aka samu wasu manyan kasan nan suka ɗaure mai gindi yasa Allah ya ce wa idza aradana annahu nuhlika qaryatan amarna fa fasaqu fiha sai su zama fasikai Allah madaukakin sarki ya kiyaye to wannan shine abin da ke faruwa a zo da bukata wajen mutum ya yi ma Allah galati ya ce wai Allah ya kasa ne aka zo wajen su wallahi ana yi yanzu yaran nan masu shekara ashirin da wani abu yanzu ji yaran da ka tambaya angulu angulu angulu to bai santa ba sai dai sunanta ba haka ba ne wallahi sai dai sunanta bai santa ba duk yaron da ya taso yanzu a bari ki dan shekara 20 da wani abu wallahi in ka tambaye shi angulu bai santa ba sai dai sunanta ko hotonta a nuna masa a ce wannan ita ce angulu amma da duk inda yake akwai kwata a wajen da wajen sai da nama ba ka rasa angula a wajen me ya faru su kansu angulan sun gane tsafi ake da su sun gudu wallahi sun gudu yanda kamun ka ga angulajen aiki ne saboda tsafi aka koma ana yi da su me yasa za ka ga cewa idan mahauci ka je kwata ka gani duk mahaucin da ya feɗe dabba allan ka faɗa da ke jikin cinye sa ko akuya ko kaza ko kaza idan suka cire sai sun ɗauko ta sun faffata sun huhuda saboda suna ajiye shi yadda yake akwai wanda za su ɗauka su tsafi da shi ka je ka tambayi mahauta za su faɗa duk dabbar da suka fi ɗin raƙumi ko sa ko akuya ko tinkiya da sun ciro allan da ke jikin cinyar suna cirowa za ka sun sa wuƙa sun faffasa shi saboda tsafi ake ta yaya za a al'umma ta zauna lafiya ba zai taɓa yiwa ba wani ya je cikin irin wajen waɗannan malaman fa zai je ya karɓo kayan wani a wata ƙasa wai jarinsa ya kari ya ce masa to kaya da za ka yi kwana uku ba kai sallah ba ya ce masa e. ya ba shi wani laƙani ya ce ya sa hannunsa aljihu kai ya kuskure ya gaisa da kowa sai wancan mutum haka yi kwana uku bai sallah ba yanzu Allah ya kiyaye a kwana ukun nan da aka sa sharaɗi ya daina sallah ya batta da mutuwa za ta zo ta gita a lokacin ba kaga shikenan ya zo ya haura ya tafi ya je ya samu wancan mutumin suka yi musafara da shi ya faɗi abin da yake so na adadin kaya da kuɗi wancan mutumin ba zai iya musa ba ya ɗauko ya bashi ya dawo illa ta biyu shi mai kayan ba zai taɓa buɗe baki ya ce ya bashi kuɗin shi ko kayan shi ba idan an hana shi tambaya a duniya akwai wanda ya sai hana shi tambaya a lahira babu to duk malam yanzu ba kuna kallon yadda mutum zai yi cuta ba yi aikin gwamnati ya rawa wuri kuɗin mutane sai a tafi wajen waɗannan malamai za su ɗaure baki eh wai a hana a yi magana eh akwai wanda na sani wani yaro ne ya je shiga harkar bokancin nan ko shekara ashirin da wani abu shekararsa ashirin da wani abu wani mutum ya yi cuta ya yi cuta an zo an yi a wajen aiki za a kore shi za a yi kora da ya zo ya samu yaron cewa ga halin da yake ciki hankalinsa a tashi wallahi yana zaune a gabansa kawai yi wani haka wurin kawai sai ga takardar da aka yi lista wanda za ku kora aiki ya ce wannan ba sunanka ba ne ya ce yi eh, sunana ne a gaban shi ya ɗauko abu yi kansilin haka ya ce kaje ba za a kore ka ba ran da aka zo ko da aka fitar da takardar sanarwar kora ba sunan shi shi ya tsallake to wannan mutumin me za ka faɗa mai na Allah ya ce ko annabi ya ce saurare ka an riga an tafi an samu jarraba haka ake ga a ciro abu kaza na jikin mutum duk wannan tsafe-tsafen da ake ba malaman tsubban nan bane suke cewa bukata kaza yanzu a nan garin ba a nan garin aka yi kitsin nan ba a nan garin aka yi kitsin nan kun san san da kafofin watsa labarai suka dinga bibiyan kitsin a shari'a ku yaron da aka tura almajirin da aka kwakulo mai ido da wanda ya kwakulo idan da malamin tsubban da ya ce a kawo idan shi zai amfani ba nan garin aka yi ta ba a kotu ga yaron da aka kwakulo wa idan ga wanda ya je kwakulo idan ga malamin tsubban da ya tura shi ya kwakulo idan yaron a nan garin aka yi kitsin amma da yake daga ƙarshe wanda shi ya sa malamin cewa yana so zai wannan abun saboda babba ne shi kenan haka magana ta mutu ba ka kala jinta ba haka a nan garin aka yi duk wanda ya san lokacin ya san an yi wannan da DITB da wasu kafafun watsa labarai suna bibiyan kitsin a kotu suna saka rahoton ga inda aka kwana ga inda aka tashi amma dai yanzu ba wanda ya san ina aka kwana ina aka tashi babu maganin ta zama haba'an mansura haka ake ciki matan aure wannan shine babban matsalar su da mace an ce mijinta zai ƙara aure wata ta zo ta zuga ta tace to sai fa kin tashi tsaye tashi tsaye nan da take nufi fa sai ta shiga harkar bokaye shine sai ta tashi wa sai ta tashi tsaye yanzu kwanan nan nake ji ɗaya daga cikin ɗalibai ko ɗaya daga cikin malamai daktoci yana ba da labarin cewa akwai wani mahaddacin ƙur'ani ne yaro ne suka ga yana fataka da kuɗi suka rasa sanin ina yake samun kuɗi daga ƙarshe wani ne ya zo ya saka shi a harkar ya je wajen wani da bukata wancan ya ce mai bukatar ta ba za ta taɓa yiwa ba dole sai ya nemi wanda ya haddace ƙur'ani sannan ya ɗauke shi su tafi ka'aba da shi haka ya je ya kama ɗaya daga cikin hotel ɗin da suke kusa da harami sannan ya ba shi laƙani yace sanda zai yi amfani da laƙanin yaron yana karanta ayatul kursi sannan yana kallon ka'aba ta yaya za a yi ƙasa ta zauna lafiya ba da za a zauna lafiya shi yasa sai ga bala'i kullum yanzu ba kuna kallon abin da ifara a zamfaran nan ba na ɗiba ƙur'anin ido sittin aka je aka saka a saukawai eh ƙur'ani fa ba fa ƙur'ani ɗaya ba fa ƙur'anai irin sittin sittin aka je aka ɗiba aka soka aka zuba a soka kuma bokaye ne waɗannan matsiyatan da ake ce musu malamai magada annan baya akwai malami magajin annabi akwai malami magajin arnan baya to waɗannan malamai magada arnan baya ne aka je aka ɗebi ƙur'anin irin sittin sittin fa aka saka a cikin sokawai saboda biyan wata bukata ta duniya eh da sakamakon nan muna gani tun a duniya eh da duk bala'i da duk abu sai a ce a tafi gabas ina ne gabas maiduguri a tafi gabas littafin da ya kamata ya zama littafin shirya sai zama littafin tsafe-tsafe saboda haka Allah ya danno bala'i ta nan duk wanda ake ganin dan tsafin ne zai iya maganin bala'in shi ma sai dai ya gude bagarin ba abin da zai yi akwai wannan asali ne, boka ne ya gudu aka ce alaga ta malam ya ba za ku tsaya ku yasin mai riba ka ko Allah zai mai da su baya ce haka kawai yaro ya hauro ya nana mai wuta ashe ba za su iya komai ba ƙaryar banza ne malam ba abin da za su yi to wannan shine halin da ake ciki Allah madaukakin sarki ya tsare mu wala man yadda ishe an ku wanda yake da'awar wani abu yukhaliful kitab was sunnah wanda yake saba ma littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to ba za mu gaskata shi ba wa ijma' al-umma hakanan ijma'in al-umma da haka malamai suka ce wannan al'ummar a ɗaiɗaikunta babu wani wanda yake ma'asumi amma idan suka taru suka yi ijma'i akan wani abu to ba yadda za a yi Allah ya haɗa su akan abin da yake kauna kuskure wa ala a akan shugabannin wannan al'ummar kuma su ne akan sahabbai shi yasa abdullahi dan mas'udi ya ce ma ra'ahu almuslimuna hasan duk abin da wa'ancan musulman suka yi ijma'i suka hada akan shi cewa mai kyau ne to wallahi ko a wajen Allah abin yana da kyau abin da suka yi ijma'i suka haɗu cewa wannan abin kabih ne to ko a wajen Allah wannan abin ya tabbata cewa mummuna ne wani mutum da ya zo ya tambayi al-imam shafi'i cewa muna da dalili na bin littafin Allah da kuma dalili na bin sunnar annabi Muhammad me dalili na bin ijma'i yace na ce ya bani lokaci zan yi tunani daga baya ya dawo ce masa amsan tambayar ka abin da kake faɗa Allah maɗaukakin sarki da ya tashi cewa ya wa manya shaƙiƙin rasula wanda ya saɓawa annabi min ba da ma ta bayyana lahul huda bayan shirya ta bayyana gare shi wa yattabi ghayra sabilil mu'minina ya buro wani farki wanda ba na muminai ba Allah ya ce ni wallahi ma walla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira da haka zamu ga cewa wannan yana daga cikin masadar masadur tashri guda uku alqur'ani daya sai sunnar annabi Muhammad biyu sannan sai ijima'in wannan al'umma musamman ijima'i na mutanen farko su ne sahabbai da tabi'ai da kuma ɗaliban ɗaliban sahabban wa'inda za su biyo ainihin wato bayan su wannan shine sannan ya ce wa naral jama'ata muna ganin cewa jama'a wanda suka tattaro akan littafin Allah da sunnar annabi haƙƙan gaskiya ne wa sawabin kuma shine daidai wal furqata sannan rarrabuwa zai gankarkacewa ne wa azabin sannan kuma azaba ne mun faɗa mun ce Allah maɗaukakin sarki ne ya ce wala takunu na tafarraku kakku zama maka wa'inda suka rarrabu wa ikhtalafu suka yi sabani min a ma bayyana bayyinatu bayan sai da hujja ta zo musu daga wajen Allah sai ya ce wa ulaika lahum azabun azim wayannan suna da azaba mai raɗaɗi to ɗaya daga cikin matsalar saɓani a inda bai kamata ku saɓa da mutum ba shine za a samu rarrabuwa za a samu rarrabuwa da duk ko da al'umma ta rarrabu jiya na yi magana a wajen karatu nake cewa bayan an gama yakin duniya na biyu turawa da kansu sun zauna sun yi nazari sun gano cewa al'insan dan adam shi shi kadai da ikon yana da rauni amma qawiyun bi ikhwanihi idan ya hada da yan uwan shi yana da karfi sannan dan adam shi shi kadai qalilun ba shi da yawa amma kasirin bi ikhwani yana da yawa idan ya haɗu da wa da yan uwan shi wannan yasa kaga ƙasashen turai akwai ƙasar da in kai visa kwaya ɗaya za ka shiga ƙasa to da wannan ƙasar za ka iya shiga ƙasashe da yawa na turai ko in ka taɓa yin visa ta shiga ƙasa kaza ta turai ran da ka tashi za ka nemi bizar ƙasa da sun kalli ka taɓa shiga ƙasa kaza sai ka ga samun bizar su yana maka sauki saboda ka taɓa shiga a daidai lokacin da ba a samun wannan a kasashen musulmi ba a samun wannan a kasashen me sai ka samu kuɗin ƙasa kaza na turai za ka iya kasa shi a ƙasa kaza da ƙasa kaza da ƙasa kaza da ƙasa kaza saboda sun fahimci muhimmancin cewa al'insanu da ifin bi nafsihi qawiyun bi ikhwani a kankin kanshi yana da rauni amma in ya haɗu da ƴan uwan shi yana da ƙarfi to shi yasa malamai suka ce yana daga cikin ma'anar fitila da Allah ya faɗa a ƙur'ani a daidai lokacin da makiya Allah sashensu su zai zamanto yana ƙaunar sashi amma masu imani sashensu su yana ƙin sashi shi yasa malamai suka ce duk ƙur'ani babu inda Allah ya yarda cewa ai koyi da su sai anan yace alladhina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd kafare da kuke gani Allah ya ce sashen su yana ƙaunar sashi illa taf'aluhu in kuma ku aikata haka ba to ta takun fitinatun fil ardi fa fasadun kabir da ku ga banna da fitina mai girma a doron ƙasa wannan yana daga cikin ma'anar shi to da haka ya kamata mu fahimci saɓani da yadda kuma ake iladin saɓanin ko da zana kira wani ɗalibi da daga ya shiga cikin wani abu na masa nasiha na ce ina ba ɗalibin shawara ba kowace matsala ya kamata ba in suna ɗalibai su shige ta ɗalibi ya shigaltu da koyan karatun da zai masa amfani ya kuma wato dan ya karantar da abin da mutane za su amfana amma akwai rigimar da ɗalibi ya ji ya shige ta taushi kenan zai bata ma kansa lokaci ba zai amfana ba kuma ba zai amfana ba Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu a daidai lokacin da zaka ga kasashe na wa'inda ba musulmi sun bude kofa. na idan abu ya faru za ka iya shiga ƙasarsu a daidai lokacin za ka samu ƙasashen musulmi sun kulle ƙofofinsu in abu ya faru ko kana musulmi baka saka shiga musu ƙasa ba a daidai lokacin da za ka ga ƙasashen da suke na wanda ba musulmi ba da ka shiga ƙasar idan ka haifi ɗa to suna jin cewa ɗan da ka haifa ko da kai ba ɗan ƙasar ba ne shi ɗan ƙasar ne a daidai lokacin da akwai ƙasashe na musulmi ko shekara nawa za ka yi a ƙasar kowa za ka haifa baka isa baka yi kilemin cewa kai dan kasan ne mun yi magana da wasu mazauna america suka ce yanzu duk wani ɗan najeriya da yake zauna a america yanzu wanda ya haifi yara a can wallahi in zai baro can ya dawo nan zai zai hutu sai ya ji an yi cike-cike saboda zai baro musu da yara ya kamata ya sani fa wayannan yaran ba fa 'yan najeriya ba ne 'ya'yansu ne yace kuma wallahi duk inda yake akwai dan da aka haifa a can yana zaune a nan yace lokaci bayan lokaci sai ka dinga gani daga embassy nasu ana turowa a duba yaran nan ko ba sa yace saboda kuma da zaran wani abu ya faru na bala'i a kasar dukkan location din da yaran suke sun sani za su bi kawai za ka ga in za su fara kai agaji farko ta kansu za su fara su kubatar da su Allah ta'ala ya shirya da mu Allah ya sa mu dace to rarrabuwa musifa ne kuma yana daga cikin abin da Allah ya ce zai shafi wannan al'umman shine wa huwal qahiru qul huwal qadiru ala an yab'atha alaikum azaban min fawqikum Allah yana da iko in ya ga dama ya turo muku bala'i ta sama malamai suka ce yana daga cikin azaban min fawqikum Allah ya turo azaba ta bangaren shugabanninku aw a tati arjulikum ko ta kasan ku wanda kuke gadan ba kowa ne a cikin ku su taso Allah ya dauki shugabanci ya ba su Su dandana muku azaba kamar yadda muka gani ya faru aw yalbisakum shi'a ko Allah ya sanya ku gida gida sashi ya dinga dandana ma sashi ne sashi azaba Allah yana da iko ya haka malam yace wa dinullahi fil ardi was sama'i addinin Allah a sama da kasa wahidun ɗaya ne wa huwa dinul islam shine addinin musulunci shi yasa malamai suka ce kalmar addini ba ta taɓa zuwa musanna a ƙur'ani ba ko jam'i mufrada take zuwa domin kalmar addini jam'in sa ba shi bane al'adiyanu to kalmar al'adiyanu ba ta taɓa zuwa a ƙur'ani ba haka ma musannan shi bai taɓa zuwa ba kalmar addini mufrada take zuwa dan ya nuna maka addini wahidun min ladun adama ila an kutima bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam addini ɗaya ne tun daga kan annabi adamu har Allah ya cika da na ƙarshen su shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa yace wa dinullahi fil ardi wahidun sama'i wahidun wa huwa dinul islam shine addinin musulunci قال الله تعالى ألا مدكوكين سركي يا فداياتي إن الدين عند الله الإسلام الدين أوجن الله وان دائي الله يكرباشيني كدي الدين المسلمين وقال تعالى ألا يتي ورديت لكم الإسلام دينا na yadda musulunci ya zama muku addini da ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati na cika muku ni'imata ta yadda na yadda musulunci ya zama muku addinin ya zama shi addinin da za ku yi to da haka Allah ya ambace shi a matsayin ni'ima wannan ayar sannan da kuma suratul ahzabi ahzab munasaba ta Harisa wa ittaqulu lillazi an'ama Allahu أنعم wa an amta amsik alayka zawjaka wattaqillah wa tukfi an wa yattaqul allazi an'ama Allahu alayhi wanda Allah ya masa ni'ima shi yasa sayyidina Usman Umar yake cewa duk mutumin da bai rayu ba a jahiliya to ba zai saba sanin kiman addinin musulunci ba ko kuwa kamar yadda wanda bai rayu a bi'a ta bid'a ba ba kasafe yake sanin kimar sunna ba ya tasu ya ga baban shi ahlus sunna maman shi tana sa hijabi ahalin sunna waye waye waye to da waye san kimar sunna amma wanda ya taso a bi'a ta bid'a zaka ga in ya kama sunna gam yake kama sai shi yasa kake ganin yanzu wanda suke shiga addinin musulunci daga baya sai ka ga sukan fi amfani wani lokaci da fiye da yawan waɗanda suka yi suke cikin addinin musulunci ka je ka bincika za ka ga a tarihi bayan da aka riga annabi ya buɗe jaziratul arab kafin ya mutu walla mafi yawancin malaman musulunci na duniya ba laraba ba ne al-imam al-bukhari ba larabe ne ba ba larabe ba ne al-imam muslim bin al-hajjaj al-imam tirmidhi al-imam abu dawuda mafi yawancin malaman hadisi ba laraba ba ne ajamawa ne hatta malaman lugha in ka ɗauko su a lamba ta ɗaya idan ana maganan nahu a duniya aka ce siboyi ba an gama ba to ka je ka bincika a tarihi ai ba balarabe ba siboyi ba balarabe ba wannan yake nuna maka cewa shi addinin na Allah duk wanda ya kama ya ce zai da shi Allah ne ba ruwan Allah da asalin da ka fito ka san bahaushe akwai tuciyar addini ko kuwa Wannan ma zai ce a ba a yi malam arne arne ne ko ya musulunta arne ya musulunta ma arne eh? ba shi yasa yanzu ake rikici da mutanen mu ba mai rigimar yanzu ba haushi ya ɗauka cewa sa kaya irin wannan shi ne addini ko kuwa yanzu da wani zai zo da irin wannan kayan nade kujera zai hau zai inna alhamdulillah na hamadu wa nasai akwai wanda ba zai saurari karatun ba zai ce ya ga wani bayahudi ya zo masallaci bayahudi zai ce haka zai faɗa to saboda haka wannan shigar da kake gani al'ada ce ta bahaushe amma mata da alaƙa da addini karkawa mutane hukunci da ita domin kun san rigingimin da suke faruwa don ba mamaki nema wata ƙila wata ranka ga na ƙasashen turai na tabbatar babun mamaki bane wa ma matsalmi lutsun minkum bi ba'i ka ganna a can nabulla ko ka ganna a ingila ko ka ganna a kaza kaza kaza kar ka ganna da court yanayi ne ya kama dan ba zan je cikin wannan mai in ta raka raka da malum malum ko fa yana daga cikin abin da ke sa mutane su fahimce ka yanayin da ka same su in bai saba ma addini ba ka siffantu da siffar su kakka saba musu amma shi yanzu ba shi duk wanda zai gani in dai ranka da kot shikenan kai bai hude ne kai wa ya faɗa ma wannan shigar addini ne uhu eh saboda ayan nabin da aka aiko ba dan Najeriya ba ne ko dan Najeriya ne wa ma arsalnaka illa kafatan linnas Allah ya ce bashiran wa nadira to da aka ku daina wa mutane hukunci da shigar su eh, ba ba bahaushe ba a'a shi so yake ko a ingila kaje ko germany kaje ko a ina kaje a duniya to a duk ganin kafa da malin kana saba ta to wannan shine alama na cewa wai ka kiyaye addini kana da tsoron Allah eh ba kuma ba daidai bane kuskure ne saboda haka wannan shiga ce ta bahaushe a Najeriya yake wannan shigar ba ita bace addini akwai wasu mutane a wasu guraren suna addini suna da shiga wacce ta saba ma irin taka to kakka ɗauka cewa duk kuma wanda ya saba maka a shiga to kenan ba shi da ba shi da addini kar kai haka yanzu ne su da tazakar na la ce kawai za ga suna sawa karama irin wannan amma ka taba ganin da tazakar na da bunjima irin wannan eh ko jallabiya sai dai su ka ga yana sa kuma kai kai makanka adalci da kai da shi wa ya fi amfani cikin addini kai mai kawai addinin amma kan tana fama da bunjima kana ganin cewa ita ce addini mutane nawa suka musulunta ta hannunka wannan shine saboda haka a daina wa mutane hukunci da wannan Allah ka samu mutu akan addini wa huwa bainal gulu sannan addinin musulunci yana tsakanin wuce gona da iri sannan wa taqsir da kuma taƙaitawa Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce ya ahlal kitabi la tagalu fi dinikum wa la taqulu ala allahi illa alhaq kada ku wuce gona da iri cikin addini innamal masihu isa ibn maryama rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun min to wannan kalmar da malam ya faɗa ya ce wa huwa bainal gulu wat taqsir ibn al-qayyim yayi doguwar magana cikin igasatul lafa ya ce duk abin da kaga Allah ya ce wa dan adam yayi to shedan ta kofa biyu yake zuwa masa ta kofar guluyi ko ta kofar jafa'i guluyi shine ya saka ka wuce gona da ni, da iri shi yasa suratul hudu da annabi yace ta sa ni tsufa da 'yan uwanta malamai suka ce daga cikin abin da ya sa annabi tsufa a cikin suratu hudu umarnin da Allah ya yi masa ya ce masa fasta in kama umirta kai ma ka tsaya kamar yadda aka yi maka mai wa man taba ma aka wala ta tsagau da wanda ya shiga musulunci tana kai kada ku wuce gona da iri kaga kamar yadda aka yi maka umarni sannan kai ka wuce gona da me ana so ya tsaya bainal guluyi wa taqsir kada ya taɗaita, sannan kada ya wuce gona da iri shi yasa addinin musulunci bai son guluyi kuma duk kungiyoyin duniya na addini wallahi za ku ga cewa shedan ta kofa bin nan yake zuwa musu in ma ta kofar guluyi, ko ta kofar mai jafa'i yanzu annabawa Allah ne umarni ya ce a girmama su ai masa da kowane annabi zaka je yana ce mutanensa an ibudullah wattaquhu wa ati'u ni kuma biyayya da shi dan ya tashi sai ya zo mu wasu ta ƙofa biyu ya zo mu wasu ta kofar guluyi ba guluyin bane ya sa wasu suka ɗauki annabi isa suka ba shi matsayin allah da allah ya kira su ya ce ya ahlul kitabi la tagalu fi dinikum kada ku wuce gona da iri sannan wasu sai ya zo musu ta kofar jafa'i yayin da allah ya ce a girmama annaban sai ya zama wasu za su iya karyata su sannan wasu ma za su iya kama annabin su kashe afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusakum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan wani bangare su karyata annabi wani bangaren suna iya kama shi ma su kashe annabi kun ga ta kofar guluyi da me da jafa'i idan Allah ya ce ayi sallar asuba raka'a biyu to bai buƙatan a ƙara bai buƙatan a rage wanda ya ɗaya Allah bai so wanda ya uku Allah bai so nawa yake so ayi biyu wannan shine bainal guluyi wat taqsir bai san wuce gona da iri sannan bai san kasa gona da iri to za ku ga dukkan al'amura haka ake musu malamai yayin da Allah ya ce a girmama su ya yabe su ya haɗa shaidarsa da su shaidar Allah annahu la ilaha illahu wal mala'ikatu wa ulul ilmi inna ma yakhsha Allah min ibadihi al'ulama. to za ku ga shaidan da ya tashi zuwa mutane ta ƙofa biyu musu akwai wanda ya zama musu ta ƙofar guluyi yasa suke ɗaukar haƙƙin da ba na malaman ba su ba su a ɗauki matsayin annabi ko matsayin Allah a ba malaman akwai wanda shaidan ya zo musu ta kofar jafa'i suna yana da sauƙi a gurin su mutuncin malami su karya tashi su zage shi kai dama su iya kama malamin su kashe kamar yadda Allah ya ce innal ladina yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nasi to za ku ga haka ya zo mash khawarij da murji'a yayin da wayannan suka wuce gona da iri suka ce duk mai saban Allah kafiri ne wayannan sai zo musu ta kofar shanta ba suka ce a'a imanin kana da dama ka ce imanin ka daidai yake da imanin mala'iku da annaba da aka saban Allah ba yadda za a iya cutar da kai ko kai guluyi da dafa'i Allah madaukakin sarki ya shirya da mu to sai mutum ya nemi taimakon Allah sannan zai tsaya tsakiya idan Allah ya ce ai abu kakka kasa sannan idan ka zo wajen kakka wuce gona da ne kakka wuce gona da ne sannan wa shi tashbih wa ta'atil sannan tsakanin tashbih akwai waɗanda idan Allah ya tabbatar wa da kansa sifa za su yadda Allah yana da sifan amma za su yi tashbih za su ce hannun Allah kama sai su kamanta kaga dan ya zo musu an samu matsala sannan wa ta'atil akwai waɗanda su kuma korewa za su yi in Allah ya tabbatar wa da kansa wani abu za su kore su ce babu sannan wa bainal jabar wal qadari wal qadar sannan tsakanin jabariyanci da qadirinci in an ce qadar ba fa wannan qadiriya ake magana fa wa bainal amni sannan tsakanin al'amnu amincewa azabar Allah wal iyas da kuma ɗeba tsammani daga rahamar Allah haka addinin musulunci yake ba a so ya zamanto ka amintu kana sako ka ɗauka cewa ba abin da Allah zai sannan ba a so ka ɗeba tsammani daga wa saboda innahu la ya'asu min lahi, illa al kafirun ba wanda zai ɗebe tsammani daga rahamar Allah sai mutanen da suke kafire ne to wannan yana daga ciki abin da ake so mutum ya tsaya a addinin musulunci to saboda haka ana nuna mun malam mutar na kana ta daga hannu tun abu lokaci yayi da mu tsaya nan kuma insha Allah mun san zabe yana zuwa ko to da izinin Allah idan muka yi karatu litinin mai zuwa mutane za su yi haƙuri za mu ɗan dakatar da karatu sai mu jira mu ga hatta ya ƙadi Allah amuran kana ula. mu ga mai zai faru na gani a bayani eh bayani akan abin da ya shafi ina ganin kamar mun taɓa bayani anan akan mu'assasan mu ta as-sahabatu al na farko mun faɗa cewa muna neman mutane su ba da gudunmuwa ta ɓangaren yin subscription a wannan shafin mu na as-sahabatul kiram TV saboda zai taimaka mana akan harkokin da muke yi na da'awa saboda haka wanda suke ake tuttura musu karatattukan mu ta WhatsApp na san kuna turawa da link da za a shiga a subscription ko malam Usman to Allah muna buƙatar mutane su taimaka mana da wannan sannan na biyu akwai audio lab da za mu fara nan gaba domin akwai wani application da aka creating da sunan wannan mu'assasa din wanda yake haɗa da rediyo zai zamanto nan gaba idan muna darasi a nan masallacin duk wanda ya shiga play ya sauke wannan application ɗin da ke ɗauke da wannan rediyo na asahabatu alkiram duk inda yake a doron duniya za a iya fara karatun da shi sannan a gama da shi wannan tsarin insha Allahu akwai shi kuma mun faɗa mun ce challenges ne da abubuwa na addini ya samu wannan tunanin kuma asali mutanen da ke waje yadda za su ba da awar gudunmawa shi ya samu wannan tunanin muka ɗauki wannan ainihin wato matakin saboda jiya na yi magana a wajen karatu na ce idan misali za mu samu mutum dubu biyu wanda a kowane wata za su iya ba wannan da'awar gudunmawa ta naira dubu ɗaya to da abinda muke na addini za mu ci gaba da yi ba tare da mun kaskanta hannun wani mai kuɗi ko ɗan siyasa ba kamar za ka ga wasu wannan gudunmuwa ba za su iya bayar da ita ba kuma naira dubu ɗaya ai bata kai abin da mutane suke sawa ba na katin waya amma yau da za a ganni na tafi gidan gwamnati shi wannan da ba zai iya ba da naira dubu ɗaya ba don mu ciyar da addini gaba shi kuma zai zauna ya zagi ya ce malamai sun lalace ba haka muke yi ba ya ce malamai sun lalace inda ka kalli malam ne a gidan wa ya tafi gidan gwamnati eh? shi shi ne in yana da bukatar aiki kuma ya kama application din shi ko ko ba ka da alaka da gwamnatin ya zaka nemo mai aikin wallahu alam haka mutane suke saboda haka akwai abubuwa karkashin mu'assasan nan da dama mu kula da waɗanda suka musulunta shiga ƙauyuka wajen da'awa a nan wajen mun faɗa da wasu gurare kun ga yadda miyagun aƙidu suka koma ƙauyuka suke ƙoƙarin mamaya a kansu kuma duk wanda ka gan shi a nan garin asali wallahi suna da ƙauyen da ya baro in shi a nan aka haife shi to baban shi in baban shi a aka haife shi to baban baban shi kakan shi ne sai ka samu asali suna da wani ƙauye da yake da intisabi zuwa gare shi sannan wannan yana da muhimmanci annabi da zai fara da'awa farkon abin da Allah ya ce masa bayan ya ayyuhal muddassir qum fa andir ka tashi kai gargadi umarni ne bi Allah ce masa wa andir ashiratak al aqrabina kai ma danginka na kusa gargadi to mun yi bayanin cewa mun sha zuwa wasu gurare karantarwa sai mun sake neman kuɗin man da za mu dawo daga nan garin to akwai guraren da za ka ga suna son alheri a je a kai musu sako na sunnar annabi muhammad idan ka ɗora musu ɗawainiya na sai sun ɗauki nauyinka wajen zuwanka da dawonka to an haramta musu alheri na saƙon sunna har su mutu da haka kaga a irin wannan a nan ne ya kamata ya zamanto jahidu bi amwalikum wa anfusikum ta aiki mu za mu ɗauki kuɗinmu sannan mu za mu tashi mu je da kanmu dan mu karantar da su su gane su gane addini haka ake wannan kuma bai yiwa dole sai mutane sun ba da irin wannan gudunmawar sannan abin zai ci gaba da ainihin wato tafiya na faɗa na ce cewa ɗaya daga cikin abin da kowa ya sani muna jahantarsa waɗannan miyagun aƙidu da suka sabawa sunnar annabi muhammad ba za ka iya sayan littattafan shi ba sai kana da kuɗi dan za akwai littafi ƙwaya ɗaya da muke so mu siya ƙwaya ɗaya ne amma ya kai dubu ɗari biyu da hamsin littafi ne ƙwaya ɗaya amma kuɗin shi ya kai naira dubu ɗari biyu da hamsin yanzu kwanan nan littattafai guda uku wasu bayan Allah suka siya mana Allah ya saka masa da alheri littattafan kwaya uku ne amma sun yi kusan kai dubu ɗari littafi kwaya uku to kaga in ba kuna da hanya da za ku samu kuma ba ka da wata hanya da za ka iya faɗa da shi aka yaƙi wannan aƙidar idan kana ɗalibi wallahi sai ka mallaki littattafansu saboda za ka yi magana su zo su yi dinan su ce ƙarya ne ba su faɗa ba in da gaske ne a kawo littafin idan a cikin mutane kai magana suka ce a kawo littafin ya zama to ka zazzara ido ba za a iya kawo littafin ba an samu me ka samu matsala daga nan sai sai amfani da dama sai a samu mutane shi ba sai kuna musu ƙarya kuna musu ƙage in kaya suka kawo littafin da aka faɗa mana mu kuma alhamdulillah tahaddusan bi ni'matillahi la fakara ba wanda ya sai mana wannan tahaddin ka ce in faɗi magana a littafin a in ce sun ce kaza ka zo ka ce in kawo littafin a to wannan gaskiya muna iya kokarin mu akan wannan saboda haka muke so dukkan wani wanda sakon karatu mu yake kai masa yana ahli sunna ya yadda da abin da muke yi addini ne akwai fom jiya malam usman wasu sun yi magana a wajen karatu ya kamata ku zo da shi sati mai zuwa amma wanda suke bibiye da mu ta whatsapp sun ciccike wasu sun turo a sunan inda mutum yake da kaza da kaza da kaza da kaza kuma alhamdulillah gaskiya akwai group da aka abin nan mai suna din as-sahabatul kiram dukkan wanda ya saka kuɗi akan yi abin nan a tura masa sako cewa kuɗin da ya tura ya shiga ba fa account bane ba fa nawa bane ba na mu'assasa ne mutum kwaya ɗaya ƙwallon ƙwalbashi da iko ya cire kuɗi karka ɗauka cewa ai account ɗin da ake saka kuɗin nawa ne ni ma sakawa nake ka san akwai wasu mutane watakila wani zai ta tunanin to ni ake ta kokarin tarawa kuɗin nan a'a ba ni ake yanzu wannan kyamara kusan naira dubu ɗari biyar ta hmm? kai kawai abin da za ka yi wani ma kawai ya takura muku yana buƙatar cd a taimaka mai ya za a yi cd ya fita bai sani ba da ba nan muke neman kuɗin da za mu sai kaset ba muka haƙura muka nemo solution wannan da kake ganin ta wannan kyamaran kusan naira dubu ɗari da take idan ka tafi wajen inyamuri to kaji to yanzu ka tafi wajen inyamuri za ka ce mai daga masallacin abu ubaida ne ina ruwan shi da wani abu ubaida shi ba kuɗi ya sani ba a shi ne abu ubaida wajen shahi ko to wannan shi ne yanzu kun ga bayan allah nan da suke yi Yaɗa karatattukan nan da shi malam usman da malam musbahu ga malam najib ga shi malam ali da malam muka wallahi aikin da suke wajen yaɗa karatattukan nan ba na wasa bane kuma duk wanda ya san waya idan ana aikin social media da ita in ya kamata ta yi shekara ɗaya ne da ta yi wata bakwai ko takwas zaga tana buƙatar canji eh? duk wanda ya sani ya san haka datar da suke amfani da shi duk ba wanda yake sanin cewa ya ake to kun ga waɗannan abubuwan ba za su tafi ba gaskiya dole sai da kuɗi to saboda haka muke so dukkan wanda sako ke kai masa gudunmawar naira dubu ɗaya muke da bukata a matsayin shi na ahli sunna to in Allah ya da za mu ci gaba da abin da muke na addini kuma ba za ka gan mu mun je wajen wani mai kuɗi ba sannan ba za ka gan mu a gidan wani ɗan siyasa ba da izinin Allah shi yasa ma muka ce to in muka karatu mai zuwa sati mai zuwa to satin gaba sai mu dan dakata ka san inda bannan ya zo bai kamata a kanka kana dan wulkita ba sai ka dan samu gefe sai ka dan lafar sai an gama zaben sai ka fito haka ya kamata Allah ya sa mu dace akwai akan number na shi wannan mu'assasa din as-sahabatu wato sahabatul kiram number shi ne sifili sifili biyu bakwai uku uku biyu tara sai ɗaya takwas wato eight. bankin stanbic ibtc ne idan ana buƙatar ƙarin bayani a iya kiran waɗannan lambobin guda biyu 08023 six six nine. wato sifili takwas sifili biyu uku a biyu takwas sifili sai shida sai tara sai zero zero three zero nine seven five two sai nine two wayannan su ne nambobin da a kira don ƙarin bayani Allah ya sa mu dace wannan zaɓe da yake zuwa kuma Allah ya sa a wannan zaɓe lafiya Allah ya zaɓar wa mutane shugabanni na gare kada Allah ya bar su da zaɓinsu wannan ƙasar kuma Allah ka zaunar da ita lafiya don tsarkin sunayensa masu zaɓe Allah ya sa su makansu adalci waɗanda ma za a zaɓen Allah ya sa su makansu adalci domin yana daga cikin adalci shine kai duk wanda ka tabbatar bai cancanta ba kakka zaɓe shi shi kuma wanda zai tsaya in ya tabbatar bai cancanta ba ya kamata ya makansa adalci kai ya tsaya ya ce a zaɓe shi to wannan adalcin ba kowa ke yin sa ne tabdi ko Sai kace zo mana eh. mutum zo takara a sashen da abin da zama a alheri eh, kaza inda rahmani ahada wato nan afirka ne wallahi sai ka rasa sanin me yake damun bakaken mutane ne yanzu muna kuwait din nan ministan cikin gida ne aka yi ruwa kafin a yi ruwa masana yanayi sun ce za a iya yin ruwan da za a iya samun matsala to kasancewar bai ɗauki matakin da ya kamata ya ɗauka ba da aka yi ruwan mutum biyu suka mutu sai ya sauka daga mukamin shi mutum na biyu da aka yi ruwan sama mutum biyu suka mutu sai ya ajiye mukamin an gane a nan kuma malam ba dai Allah ne kiyaye wa kawai malam eh Allah ya sa mu dace ka san mu yanzu mu cika magana kan waɗannan ba a dogon bayani ina nan dai ina tattara abubuwa in lokaci yayi na yi numfashi ka ji kuma Allah ya yarda saboda haka subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh